kuma ba sa son ataba to kuma shine abinda aka aiko manzannai wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu taghuta wajtanibu shine sirrin da annabi Ibrahim yake wajnubni wa baniya an na'budal asnama yasa duk wanda ya yaudari kansa yake ai su ai shi ai wane ne sai Allah ya tozarta ka abinda ake so kai ta roƙon Allah madaukakin sarki rabbi jannibni wa baniya an na'budu shaytan an na'budal asnam Allah ka nifta mu Allah kana ta roƙon Allah amma mutum ka yaudari kanka a zo mutane su zo ana bukata ko mace ta zo ko namiji mutum ya zo ka ce ai a san yadda za a yi a sai wallahi tallahi ka muna na ladabi game da Allah madaukakin sarki duk sa'an da bukata ta biya waɗannan matan sai su tsammanin kuna da wani mulkin haɗin gwiwa ne tsakanin ku da Allah madaukakin sarki in ya zama lalle ka ce su za a roki Allah ma'ana ka mika abu game shi kenan za a roki Allah babu qaulin lahi ta'ala babin da ke magana akan fadar Allah maɗaukacin sarki ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayta harama qiyaman lin-nas والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم yake babin da nake magana kan fada cewa Allah madaukakin sarki ja'ala Allahul Ka'bata Allah madaukakin sarki ya sanya Ka'aba da watannin harumi da rata yawa abin abar hadaya da hadaya duk waɗannan duk sun zamo Allah ne ya saka waɗannan duk suka zamo harami ma'ana duk wanda ya shiga harami ba za a yake shi ba duk lokacin watan harami ya shiga ba za a yaki ba duk sa'an da suka yi ma hadaya su rataye suka kama hanya an san mutane ne za su ibada ba wanda zai far musu da wani abu yace Allah madaukakin sarki shine ya saka wannan zalika wancananka li ta'lamu saboda ku san cewa annallaha cewa lallai Allah madaukakin sarki ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi yana sane da abin da ke sama duk baki daya da kuma abin da ke kasa wa anna allaha bi kulli shay'in alim kuma ku san cewa lallai Allah madaukakin sarki yana sane da komai yana sane da kowa yana kallon kowa abin da yake ka karata abin da kake yi duk baki daya rana daya sai Allah ya kuma laika ya zai dama amma ajiya aka baka ba a gwada ba a karantar da kai aka ce kwanaki kaza za ka yi ba ba a'a rana ɗaya za a zo a zari da masoyanka da makiyanka da tankunan yaki da bindigogi da komai da komai suna nan za a zo a zare ka musu shikenan ba abin da zai amfani wannan lokaci to nan yace zalika li ta'lamu anna Allah wa anna Allah bi kulli shay'in alim to na kake anna Allah alimun la inna da sunan inna da labari sun zo ya fito inna allaha lallai anna harfu tawkidin wa nasab allaha ismuha mansubun ala ta'zim haka ake fada ko in ya danganci sunan Allah sai a ce mansubun ala ta'zim bi kulli shay'in alimun shine khabar inna to na farko li ta'lamu anna asalin al'amarin inna ne amma inna in yazo masadda wa hamza inna fa'al isa li mazarin wa fi siwa za haka yake cikin alfiya ko idza lam akun wahima yace inna in zo zai ya tuddu masadd maf'ul ko wani abu sai ka sai in yazo ba da ilmi in yazo ba da menene qala inni abdullahi amma li ta'lamu sai ce anna allah shine anna harfu tawkidin wa nasab allah اسم اسمها منصوب على التعظيم وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره إلى لا بار إنه أن يعلم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناس والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره وفائله ضمير المستتر يرجع إلى اسم الجلالة والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر إن sai ya zama daidai wa anna Allah bi kulli shay'in alim li ta'lamu anna Allah alim ba haka bane haka za ya kuma tawilin masa قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يخرب الكعبة ذو سويقتين من الحبشة صلى الله عليه وسلم أن كربو أبو هريرة الله يكرى متى يدايتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي يخرب الكعبة ذو سويقتين من الحبشة يأتي كرشن زامني وانا مسلم زي زو دك كسر حبشة شي زي زو يروس كعبة شي نسوني ماسو سيرارا مكيما كبوت الدن كفا وانا تفوفي لمن ذا الله فدا دو وان دي رايو دا متانا حبشة زي غاك كفا ne dan mutumin habasha za ka kama mutumin habasha ko somali sai ga su komin jikinsa in aka kai kafar sauran yaman ka ko ya ake faɗa kasa mace ma ba hausa bace eh hausa ce ta ko in na kai karshen kafa za ka ga sirare kuma sa'an nan budaddu duk wanda mun zauna da su mai karatu da su jami'ar islamiyya mutanen somaliya da mutanen habasha duk haka kafafun su yake manzo Allah ce karshen zamani wani zai zo a cikin su shi zai zo ya rusa ka'aba saboda wannan lokacin fitin sun yawa الله كياي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وحول السند وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصومه ومن شاء أن يتركه فليتركه an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda tace sun kasance suna azumin kwanan Ashura a ranar Ashura qabla an yufrada Ramadana kafin a saukar da wajibin Ramadan wa kana yawman ranan azura kuma ya kasance wannan rana ta kasance rannan ake yi ma ka'aba shiga ake sa ma ka'aba sukaransa Balan ma farada Allah ramadana yayin da aka saukar da wajibin azumin ramadan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya ga dama ya azumin ashura wanda bai gada ma bai bari ma'ana ba farilla bane ba wajibi bane قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحجن البيت ولا يؤتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yuhajjanna al-baytu wa la yu'tamaranna ba'da khuruj ya'juj wa ma'juj manzo Allah ce wallahi za a yi aikin umra za a yi aikin haji bayan ya'juj da ma'juj sun fito ya'juj da ma'juj wata fitina ce za ta faru karshen zamani Allah ya kiyaye amin mun karanta wannan hadisi mai tsawo kuma kisan ya'juj sai a barta kuma wata rana sai a karanta ko sa'an nan sai Allah ce za a yi aikin haji da umra a albayt wurin Ka'aba a ya'juj wa to wata riwaya kuma da zamu karanta ta tabahu abanu wa imranu an katada yace abanu da imranu sun yi mutaba'a daga katada a cikin wannan riwaya wa qala abdurrahman sai abdurrahman ibn mahdi yace an shuba daga shuba qala la taqumu as-sa'atu manzon Allah aka ce la taqumu as-sa'atu alkiyama ba za ta tashi ba hatta la yuhajjal baitu har sai an saurace ba za a yi aikin haji ba to amma imam al-bukhari sai ce wal awwalu akthar riwaya da ta zo farko cewa la yuhajjanna al-baitu wa la yu'tamaranna ba'da khuruj yajud wa majud imam al-bukhari yace wannan riwaya ita ta fi tabbata ta fi yawa to sai malamai suka ce ai jam'i da za a yi shine la yuhajjanna wa la yu'tamaranna fi makanil bait inda dan an ce ah, zulfuwai zulfuwai ka sai zai zo ya rusa kaba mutanen habasha in aka rusa kuma za a sa ki ginawa ba to yaya manzo Allah ya ce za a yi aikin za a yi aikin haji da umara sai malamai ka ce za a je wurin ko da yake an rusa shine jami'i tsakani dani aka tare to an abdullahi wa abdullahi Aba sa'idi babu kiswatil ka'aba babin da ke magana akan sa ma ka'aba kifa ko yafa masa lillibin da ake yafawa قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأهدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة وحول السند وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته قلت إن صاحبيك لم يفعلا قال هما المرآن أقتدي بهما الله أكبر an karbo daga sufiyanu daga wasili daga abi daga wa'il abu wa'il yace jalastu ma'a shaybata na zauna tare da shayba alal kursi fil ka'aba akan kujera a cikin ka'aba فقال سيكي دني سيكي بيتي لقد جلس هذا المجلس عمر أي وترانك وسيدنا عمر يا زوي يا كما زوي زونا نن إن مكي زوي إن زمن خليفة خلافة كنا فقال ya اللي cikin Ka'aba yaga dukiya da ke ciki na zinariya da azurfa ai Ka'aba ana mata ana kai kyaututtuka ana ratayawa a ciki tun daga zamanin jahiliya har sai da zamanin Sayyidina Umar ya zo sai ya shiga ciki ya zauna ya kalli ya ga dukiya haka kawai dukiya ya sa dukiya ta sauran za ta ta a cikin kawo ya ta da amfani zai ce laqad hamantu Allah ada fiha kasra aw la bayda yace wallahi na yi nufin da ɗaya duk na rabat قلت sai aka ce da shi sai kai bai ce masa inna sahibaika lam yas'ala abokan nan ka guda biyu manzon Allah da sayyidina Abubakar ba su aikata ba ina da dalili <laughs> kun ga ina gidan sunna kenan ku aikin alkhairi ne sai ya kuwa to amma sai aka tafi shi manzon Allah da sayyidina Abubakar ba su aikata ba me dalilin ka sai ce ne. kana sai ce humal mar'ani afsadi bihima ai lalle su ne waɗanda nake koyi da su akan haka zai abinda ba su yi ba babu Hadmin ka'aba babin da ke bayanin karshen zamani za a zo a rusa ka'aba saboda fitinu da suka yawa قالت عائشة رضي الله عنها نانا عائشة الله يكارى متى يداتتي قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله تيرا دا عائشة الله ثبتها قريش يغزو الجيش يغزو الجيش الكعبة فيخسف به ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي أي كرشن زامني وترندن وينسر دنيا وينسر رندنا وترندنا ذات ذو تروس كعبة لألا يكفر تسوية نقدر قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الاخنس قال حدثني ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كاني به اسود افحج يقلعها حجرا حجرا yace an karbo daga Abdullahi dan Abbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka ce gani ina kallon wannan mutumin Habasha da zai zo ya rusa Ka'aba aswada gashi baki kir afhaja afhaja ne budaddun kafa yaqla'uha hajaran hajaran yana rusa ta dutse bayan dutse ya kira wannan ya kira wannan ya kira wannan قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة أن كربو دغا أبو هريرة الله يكرم مسا دايتي ولا مي سيرا رن كفافو a cikin mutanen Habasha zai zo ya rusa Kaaba babu ma zukira fil hajar al aswad yace babin abinda ya zo cikin bayani dangane da alhajarul aswad قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عابس بن ربيعه عن عمر رضي الله عنه انه جاء الى الحجر الاسود فقبله فقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك an karbo daga Abid Rabi'a daga Umar radiyallahu anhu annahu ja'a ila al-hajar al na Umar ya zo wurin hajar al-aswad fa qabbalahu sai tumbanki al-hajar al-aswad fa qala sa'an ne inni la a'lamu annaka hajaru bayan ya tumbace shi yace ni na san kai dutse ne ba ka komai la tadur wa la tanfu ba ka tsarawa ba ka rage ba ka amfana da komai walaula ba dan anni ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusabbilu ma qabbaltu ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbantar ka ba sai zan sumbance ka nayi laula تاتي حرف امتناع لامتناع تاتي حرف وجود لوجود تاتي حرف امتناع لوجود تاتي حرف وجود لامتناع فما معناها هنا لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك حرف امتناع لوجود أو حرف وجود لوجود ها ها امتناع لوجود لا لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك حرف وجود لوجود وجود التقبيل لوجود تقبيل رسول الله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون حرف من حرف حرف حرف وجود لوجود لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عرفوا؟ ها؟ لا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عرف امتناء لوجوده امتنع الأمر بالسواق لوجود المشقة حرف امتناء لوجوده to ina harfu imtina'in limtina'i <laughs> <laughs> haka haka harufan suke in ba ka kan san kan harufa ba ba yadda za a yi fassar abubuwa yadda za su bada cikakken ma'ana kisa lallai fannahu wal lugatu haqqu man salaf fa khudh min ar-rijali la min al-kutub lallai sai ka karanta nahu ya karanta sarf ya karanta balaga ya karanta waɗannan abubuwa kada su zama su ne farko su ne karshe su zama su ne tsani kana gamawa da su gwargwadon abubuwan da zai taimaka maka ka iya don duk yanda kai ba za ka zama su ba wai ba ba za ka zama umrul kais ba ko menene yi kenan abin abinda ake so ka iya gwargwadon yadda za ka fahimci abinda Allah da manzansa ke nufi in ka zo za ka fassara abubuwa ka dan in baka kware a kansu ba sai ka zo wurin tabbatarwa ka kore wurin kore za ka tabbatar wurin menene da menene ba ka san kan wannan abubuwa ba ko nan ya zama harfu wujudin li wujudi kenan laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka wujida taqbilu li wujudi taqbil ma'ana harfu wujudin li wujudi kenan ko babu iglaqil baiti wa yusalli fi ayyi nawahil baiti sha'a babin da ke bayanin a cikin an shiga ɗakin Ka'aba a rufe ko ba mutum yayi sallah duk inda ya ga dama an sallah قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولدت فلقيت بلالا فسألته هل صلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين الأمودين اليمانيين اليمانيين an karbo daga salimi daga mahaifinsa abdullahi dan umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Usama dan Zaidu da Bilal da Usman Talha hamilu miftah al-Ka'aba kenan yace waɗannan suka shiga ɗakin Ka'aba fa aghlaqu alaihi da suka shiga sai suka rufe kofa falamma fatahu da suka buɗe awwalu man kuntu awwala man walada Abdullahi dan Umar yace suna buɗewa ne farkon wanda ya shiga falaqitu Bilal yace ina shiga sai ga Bilal fasa'altu sai na tambaye shi hal sallafi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin manzo Allah ya yi sallah a cikin ɗakin Ka'aba da ya shiga kala na'am yi bainal umudaini al-yamaniyaini tsakanin wa'annan gishikai guda biyu to sai malamai suka ce malikiya suka ce ai ba za a yi sallah a cikin Ka'aba ba to menene wannan suka ce sallar nafila ce suka ce me da menene gashi nan dai abin da ya faru don ka'idoji ne a cikin usulul mazhabi a ɗakin Ka'aba wa wayan ka shiga ina kake fuskanta in kana sama da Ka'aba in ka shiga ina kake kake yasa ba yadda za a yi wayan mazhabai suka ce in kana cikin jirgin sama ba za ka yi sallah ba ko lokaci zai wuce sai dai ka jira har ta sauka don su malamai su ce a'a ka in lokaci zai fita sai kai sallah a cikin jirgin sama to ina kake fuskanta aka ce fa aina ma tuwallu wa samma wal Allahu akbar duk sa'an da Allah ya baka dama sai wajabta maka Allah ya baka kudi kudi ya wajabta ma zakka maka bayar ba za ka shiga wuta Allah bai baka kudi ba fa sai wajabta maka ba da zakka idza talaba Allah ma auhaba askata ma aujaba Allah ya baka hankali ya ce maka lalle kana da an sa maka an ginda ya maka ka'idoji da shari'a mutum Allah ya sallabe ya dauki hankali ya zo ma haukaci ba shi da ka'ida ba shi da shari'a mun gane ko to shi yasa duk abin da ake yi yadda har cikin cikin kuma da ake ce kai sallah a tsaye inda al-qudrat ba haka bane to wanda suka ce in kai sallah akan jirgin sama ba inda kake fuskanta sai ai ka'idoji na sallah su ana yin su ne in komai na cikin hayyacinsa kowa ya san tsayuwa ai sallah menene rukuni maliki ce wajibi malawai malamai sai rukuni don abin da ake nufi rukuni ne in babu tsayuwa babu sallah in kana iya tsayuwa kai sallar farilla ka zauna kai sallah ba kai ba amma mutum ba shi da lafiya ba manzo Allah yake salli qa'iman fa in lam tastati fa jalisan fa in lam tastati fa mustalqiyan fa ala jam fa mustalqiyan ko da da isharar to ashe wayannan ka'idoji in komai yana nan ne amma in wani abu ya faru aka ce fattakullaha mastafa'tu babu salati fil ka'aba babin da ke bayanin yin sallah a cikin ka'aba نبي كما كنا قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاث أذرع فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه وليس على أحد بأس في أن يصلي في أي نواهي البيت شاء an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu dayakin shi ya shiga Ka'aba idan ya shiga cikin Ka'aba mashaqibal alwajhi sai ya tafiya kadan yana fuskantar gabas hina yadkhulu yayin da ya shiga sai ya tafi wa yaj'alu al-baba qibala zahrihi sai bar kofar Ka'aba bayansa yamshi hina yakunu bainahu wa bainal jidari allazi qibala wajhi qariban min thalathati azhuri haka zai ta tafiya sai in ya zamo tsakanin shi da bangon da ke gaban shi mai misalin zira'i uku eh fa yusalli sai tsaya nan yi sallah saboda mai ya tawakkal makan allazi akhbarahu bilal yana neman inda bilal ce nan manzon Allah ya tsaya yi sallah to ya kirdadi sai ya kai hakurin yana yana neman wurin ya tsaya yi sallah amma sai ce wa laysa ala ahadin ba'sun ba laifi akan kowane ne an yi salliya an yi nawahil bai sha yace in ka shiga cikin Ka'aba duk inda ka tsaya kai sallah sallah ka tayi abin da yasa ni nake bincika sai na je saboda nan aka ce manzon Allah ya tsaya yi sallah babu man lam yadkhul kaaba to imam al-bukhari bayan ya kawo shiga ka'aba da sallah kada ka tsammani cewa duk sanda mutum ya je umra ko haji sai ya shiga ka'aba to shine ya kawo kuma wani hadisin da ke nuna cewa ba lallai bane wa kana ibn umar ma ya ce abdullahi dan umar ya kasance ya hujju kaseeran wala yadkhulu to da yawa yakan je haji ko umra baya shiga cikin ka'aba abdullahi dan umar an ya zo cikin kusan ya fi kowa yawan yin aikin haji قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا أنكر ورد عبد الله بن أبي أوفى yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya je umra fa tafa bil baiti sai tawafi sa’an nan ya yi sallah tsakanin halfar makamin rasatai ya salla ki raka a biyu bayan makamin ibrahim wa ma a ya surhu akwai jama’a da suka kare su minan nan faƙala da hura julu sai wani mutum ya tambayi mai riwaya a da fara rasulun sallallahu alaihi wasallam alkabata ko manzo Allah ya shiga cikin kaba da ya je umra sai ce a bai shiga ba Mana don kada ka ɗauka cewa lallai da ya musu ya umra ko hajji sai ya shiga ta'aba. babu man kabbara fi nawahil ka'aba yace babin da ke bayanin wanda ya shiga cikin ka'aba yake Allahu akbar Allahu akbar yayi takbir قال حدثنا ابو معمر komai za a faɗa sai an nemo sanadi daga manzon in ba haka ba yadda za a yi addinin ka ya tafi da wallahi tallahi duk kyakkyawan niyyarka duk iliminka duk kwarewanka duk san ka yi aiki mai alkhairi in ba sahun wanzan Allah kake bi ba sai dan ya kama ka ya saka ka daji قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرجوا سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط فدخل البيت فكبر في نواديه ولم يصل فيه yace an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lallai manzon Allah tsira da aminci Allah su dala tabbata a gare shi yayin da ya iso Makka aba an yadkhul albaita sai ya ci shiga ɗakin Ka'aba saboda a lokacin akwai gumaka a ciki fa amara biha sai yace a cire su fa ukhrijat sai aka cire su fa akhraju surata ibrahima wa isma'ila sai cikin hotuna mutum hotunan da suke fitowa sai aka fito da mutum mutumi na suka ce wannan shine ibrahima wannan shine isma'il a cikin hannuwansu akwai al-azlam al-azlam ay al-aqda wal istiqwa an tastaqsimu bil azlam فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يكي قاتلهم الله الله يلا أنكيسو أما والله أي والله sun san lallai sun sani sun sakantance cewa annabi Ibrahim da annabi Isma'ila ba su yin al sun sani kasu har abada yake ba taɓa yi ba فدخل البيت لا أكثر فأنا سيش يؤتاك كعبة فكبر يتي الله أكبر في نواهيه ولم يصلي فيه معنى عشان كشي كشي ما بالله ليس كيف الله بأشي تو الاستكرام بالأزلام الأزلام هي أقداه أبين ده سكي يشيني دا ما سوبو ما كشي سنا ما سوبو تجاو بوكيني سيسوكا زي سوكا سوكا تفي سوكا جاو مكان سو أبو بوا alkalumma ne ake fekewa ko kokara ake fekewa sai a sama a zana ma daya i ɗaya a ce kakka yi aikata kada ka aikata sa'annan ɗaya kuma a bar shi ba sa komai in suka tashi tafiya ko yin wani abu sai su je su saka cikin gumaka ko su saka cikin abu in aikata ya fito sai su akwai nasara in kada ka aikata sai su a ba za a aikata ba ba za a yi ba in wanda yake shi ba komai ciki ya fito sai a sake har sai an samu ɗayan waɗannan abubuwa guda biyu mun gane ko abubuwan da suke kenan sai a je wurin masu bautan gumaka waɗanda suke su ke tsaron gumakan abubuwan suna da su abubuwa da yawa in abu ya faru suna da yadda suke yi in aure zai yi a ce ifal ko kuwa sai a ce i i kada kai ɗayan shiru Shi ne kamar yadda muka gwada in kuma wani abu ne ya faru an samu wani da ana shakka ko wannan ko shege ne ko menene sai sai su kawo alkaluma su zana minhum min ghairihim sa'an dai sa'an su aika in minhum yato sai su aiki ah, ne min ghairihim sai su wannan in ya shuru in shuru yato sai su sake yi to haka suke kai baki daya a hankali a hankali waɗannan abubuwa suka zo suka yatsu asalin su masu bauta ma gumakai suke malam zan yi tafiya yaya ne menene addu'a min sa'a sai abun buga kata turabi ne ko sai ayi ayi ayi da yawa sannan zo ana tarewa an yara na karshe ya zama biyu sai a akwai nasara in ya zama mara ne sai ake ba nasara to waye waya masa la'amri <laughs> la'amru kama da grid da waribu bil asa wala zajiratu sayri mallahu fa'idu yace masu buga kasa masu menene da menene masu tamfe tamfe ba wanda ya san abin da Allah ke son ya aikata asalin wa'annan al'amurra baki daya asalin su shine lokacin da annabi Sulaiman Allah ya hore masa aljanai suna masa aiki sai ya zo ya suna suna ki masa aiki yana dogare kan sandansa sai Allah ya karbi ransa ba sani ba har sai da tururuwa ta zo ta ci sandan sa'an ya ya faɗi kalam eh gara ذرا فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين sai ce to yanzu zamu yi wani ma zamu kulla wani makirci wani makarkashiya wani kisisina da kutun gwila sai suka kawo waɗannan abubuwa da kuke gani hatimi hatimi aljanna ne ba abin da ba za su yi ba yanzu yanzu zai je nan dan da ya dawo maka ya dai sata ko menene sai su kawo waɗannan duk baki ɗaya kafin bani Isra'ila su zo wurin Annabi Sulaiman sai suka daga mazaunin Annabi Sulaiman sai suka sa waɗannan abubuwa sai suka danne sai suka rufe sannan suka koma su kai kaman ba su bane da mutane bani Isra'ila suka zo suka daga annabi Sulaiman sai suka suka shi biyu duka suka halaka wani suka faɗi mummunar magana inna lillahi wannan annabi Sulaiman abin da yake ciki kenan a ce abin da yake ciki kenan sai muke wannan Allah ne wannan abin ne wani wali ne wani eh, annabi ne a ce abin da yake ciki kenan sai suka faɗi mummunar kalma sai suka yi mai kashi na biyu kuma da suka zo suka gani suka ce masha Allah ashe abin da annabi Sulaiman ya mallaka kenan yake tasarrufi da aljanai me zai hana mu dauka mai amfani da shi shine aka ɗauka ana ta yi sawa'an ka san yadda ya zo maka ko baka san yadda ya zo maka ba duk waɗannan abubuwa baki ɗaya asalin inda suka fito kenan a zo a duba tafinka ko tunanka ko ko burjin ma'i ne burjin turabi ne burjin ka hawa'i ne burjin ka nari ne menene burjin ka nari burjin ka ma'i burjin turabi Allah madaukakin sarki yace in manzon Allah ce wa inna ahadakum la yujma'u خلقه في بطن أمه arba'ina yau wa huwa nutfatan arba'ina yawman thumma yu'maru bi katabi rizqihi wa wa har abada shehu usman dan Fodi Allah ya kara masa dace da a ce wa'annan abubuwa su ke da amfani kimiyya da su hatimi da menene yake da sun ce da suna da amfani su manzon Allah ba za su zare takobi a ji ana tsara da su kamar shi a zauna ana wannan a halakar da kafirai kuma abin mamaki duk wa'annan da ake yi ba za a iya yin su tattalin arziki ya kyau ba ba za a iya yin a samu zaman lafiya ba ba za a iya yin su a cikin wani abu mai haske ba sai cikin barna sai datti sai abubuwan da ba su da kyau jini zai lalace me yasa ba su me yasa ba shehu Usman bin Fodi yace duk wanda ke yin waɗannan abubuwa za su ba su da lafiya duk wanda ke da ke da istifama cikin addini ko ya gwada wannan abubuwan ba za su yi ba don abubuwa ne na shedanci yarjejeniya ne tsakanin mutane da aljanai duk yasa duk waɗannan abubuwa baki daya sai ga mage kima zai kawo bakan mage zai kawo karnuka zai kawo kaba zai kawo daki duk waɗannan abubuwa ba ga abu tsafta a ciki waɗannan aljannan da ke yin waɗannan abubuwa su ma aljanna yace kunna qara'ika katafa وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنا منا المسلمون ومنا وأما الفاسقون فكانوا لجهنم حسبا yace mu akwai musulmai a cikinmu akwai arna a cikinmu to waɗannan arnan kafiran su ne suke yin waɗannan abubuwa ba baki ɗaya amma kai da kake baka san asalin abin ina ya fito ba yasa ka kalla ka gani duk waɗannan abubuwa ba a yin su a haske da jini da datti da wa'ansu abubuwa na kazanta da kai alwala kai sallah ka kallon gabas da kai alwala da nabi sai ka zagi ubangijinka ko alqur'aninka ko addininka sai ka fita cikin addini wannan aljani dama an nuna masa ya ya nuna ma bokayen wa'anda suka baka wannan asirin in kai kaza shine zai zo maka ya biya maka bukatar yasa ba zai zo ba sai kai wannan abin shi kuma ba zai maka wata hidima ba sai ya tabbatar da ka fita addini وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا هم ولقد علموا لمن اشتراه hakika sun san wanda ya hulda mu'amala da wannan ma lahu fil akhirati min khalaq ba shi da rabo al akhirah dan musulman aljanai su ma ba sa yarda su shiga wannan kamar yadda ka san muminai yadda ka san in kana tafiya muminin aljani na nan wani kafin aljani zai cuce ka kai mumini ne wannan muminin aljani sai sai kare ka baka sani ba har ya fada da shi baka sani yasa waɗannan al'amurra duk baki daya su kafiran ne shedanu in suna kana tafiya ka je inda suke rami kai fitsari da buge mutum ko ya shanye ko ya wani abu shedanu ne yasa ba su da ba su da magani sai isti'aza ba ka da wanda zai ma kariya tsakaninka da su sai manzon Allah duk wani abin da zaka je ka lalabo wallahi tallahi karfin kafin rayuwa ka sai ka ci hannu wannan lokacin ko ba ka da bukata ba yadda zaka yi amar ya ya gurbace ya lalace yasa tun da wuri dawowa zaka yi ka bi sahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzo Allah ya ce ka tsaya ka tsaya inda yake ka tafi ka tafi abinda yake ka karanta ka karanta abinda yake kada kai kada kai ga abubuwa da suke addinin musulunci ya kawo a kalma da muke wulakanta ta ba mu san darajanta ba ita ce tafi kusan ba za ka samu kalma fiye da ita ba subhanallahi wa bihamdihi mala'iku da suka yi magana da Allah madaukakin sarki mai zume da Allah ba su jawabi suka ce subhanaka la ilma lana subhanaka la ilma lana ma'ana mala'iku ma da suka ga tsanani ne suka fada annabi Musa da suka je suka yi munajati da Allah madaukin sarki falamma afaqa قال سبحانك تبت إليك قال سبحانك تبت إليك النبي يونس من الله يقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ba dan ya zamo yana masu tasbihi suna tsarkake Allah ba da ya gani me ke na fitar da shi tasbihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yarsa ta zo tana neman taimako a taimaka mata cikin rayuwa rayuwa ta yi menene ne manzon Allah ya faɗa mata a lokacin duk wanda aka ce zo a kwaryan Madina ya je taimaka mana na Fatima abin alfahari ne amma sai manzon Allah ce kina so in faɗa min gwada miki abin da yafi ke eh, an gwada miki abin da yafi tace yi yace duk sa'an da zaki kwanta kike subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 yace ya fi miki malamai suka ce duk wanda ke so ya je ka karanta wannan a cikin bacci promotion kake so daukakawa kake so ci gaba a cikin rayuwa watan rayuwa suka ce je ka kai haka za ka rayuwa ka cikin haske Allahu Akbar abin da ba a lokacin manzon Allah yana son na iya na na Fatima fiye da dukkan wa'an sai ayansa fiye da dukkan wata amma ga abin da yake mata ga abin da yake miki kenan gashi Allah yake walaula annahu kana min al-musabbihin mala'iku da da suka shiga suka ce qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim annabi yunus yake la il fanada fi zulmati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin annabi Musa ya ce subhanaka ba haka bane to amma shedan da yake lalatacce zai zo ya ma kutun ya bata maka aiki addinin musulunci sai ya zo wannan kalma da aka rena da ita yadda ka san ita ce sabulin da za ta wanke kake wanke cikin ka kuma ka tayi haske wannan kalma ita ce subhanallahi din ita ce take tsarkake ma akidanka take tsarkake ma zuciyarka take daukaka darajarka ka kare ka kai menene Allah madaukakin sarki banda manzon Allah sallallahu alaihi ba wanda ya isa ya faɗa maka cewa wannan kalma tana dauke tana ɗauke da fawa wanda zai saka samu ɗaukaka zuwa ga Allah madaukakin sarki ba wanda ya sani ake wa ma uke min al-ilmi illa sani. sai manzon Allah kadai shi Allah ya fada maka manzon Allah shine zai faɗa maka wannan kalma ko wacce kalma tana ɗauke da fawa da ƙarfi da tana ɗauke da sinadari da zai tsarkake ma zuciyarka da zai tsarkake ma zuciyarka sinadarin da zai ɗaukake ka da zai ɗaukaka ka zuwa ga Allah madaukakin sarki banda manzon Allah ba wanda zai ma wannan to amma shedan da kutun wila da makirci addinin musulunci ya shari'a duk sa'an da kai sallah kace kai tasbihi 33 33 33 ka tuka da la ilaha illallah amma duk sa'an da zaka ce yazo ya hana ka ne ka ce subhanallahi da harufa guda nawa subhanallahi harufa guda shida sai zai fadi bar kana fadan harufa guda biyu ko uku in kana so ka gwada gani ba wani abu ne mai lokaci subhanallahi subhanallah subhanallah har ka duk ba zai shige minti biyar ba ko minti goma amma sai zai sa kana gaggawa kenan haka har ka zo ma baka fada da harfinka ba abin da Allah ke so kenan inna Allah amalan dan yana Allah jama'a walakin taqwa ka gwada ka gani subhanallahi komin gaggawanka ka kai yi abinda ake so zikiri da hudurin kanbi da tuna Allah madaukakin sarki sai ga yayi tasiri ya wanke ma da a zuciya ya ɗaukaka darajar ka wurin Allah madaukakin sarki in za ka yi tasbihi kowace sallah so biyar da bayan sallah asuba kai bayan sallah azhar bayan la'asar bayan magruba bayan lisha in za ka kwanta kuma kai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mamakin al'amarin mumini ya fara cikin wani hali ya manta ga kalman da annabi Yunus ya fada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yace duk wanda ya shiga cikin tsanani ya karanta wannan sai Allah ya tsare to amma yaya zaka yi shaidan sai zai bari ba za ka fada da harshen ka haruffan ma ba za ka fitar da sai ne kamata ba zuciyarka ce za ta nasu to kayi wahala ba ka da komai haka gama ka tashi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 تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنزل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 ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ